wallahi mata mu gode wa Allah halin da muke ciki a yanzu wallahi abin tausayi ne abin tausayi ne wata da can tana kuka ni inda na baro Kaduna ba sani ba ko da wurin ku wallahi akwai irin sani mata kanzo sai an gama tuwo kanzar ake ɗebe musu su shan shi ya bushe wallahi in gari ya wata ci wallahi dan uwa haka suke yi yin barace-barace a zo gida a ɗan ƙasa ana da buƙatar abinci to da ke in allah ta'ala ya ɗora ki a irin wannan bagiran ya raki. Jan hatta ƙara shi haƙuri da mijin in har yana ba da abincin ta haƙuri da sauran ƙyalƙyalin duk ƙyalƙyalin da allah ya buɗa mai ya fara mm. wataƙila ma ya bata bayan allah su zama mm. su yi mata abin da mijin ba zai iya Allah ta yi alkhairi ne mm.